kai kuma wa kake kallo au ba za ka faɗa min wacce kake kallo ba au ashe ma mace ce har ƙoƙarin faɗuwa kake to shikenan baka da fulawa ba kis za ka tsaya yi mata ba jefa mata za ka yi kai da kake hawa mashin mai isa yanzu na ganka a mota yanayi ne ya canza shi yasa kai me yasa ka kafce shi haka martaba mata yana daga cikin al'adar mu hmm. ina ce kaga in tsakani da Allah kake sama ce zai mara ma baya aka san haka kuma zai suburbuɗe ka waye wannan ku buɗa min na gan shi Ika. Hmm. cancarewa mun gode da kallon tashar saske tv interview kwaɗu da mu a wani bidiyon na gaba mun gode